akwai ƙasar da akwai bargon annabi alaihissalamu a yanzu idan annoba ta tashi kamar kwalara ko kyanda ko sankarau ko wata to rana irin tauran juma'a hukumar ƙasar ta kan ba da izini in abin ya yi tsauri ta yabo likitoci aka da sai na za a yi sai a je ranar juma'a hau babban masallacin juma'a na garin sai wanda abin yake hannunsa da izinin hukuma zai shi a buɗe wannan bargon sai a rike shi kamar tuta sai iska ta kada shi fal fal fal fal inda ta kada shi ta kada shi sai a nake wannan ta tashi da kasar kenan har a yau haka suke